بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya taɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ta mana kurakuran mu da jinkan mu da takaitawa mu da fara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya azza mu kyakkyawan kace idan ajali ya zo innahu waliyyu zalika wal qadir alayhi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau a ah, goma sha tara ko ga wannan wata mai albarka na ramadanan wannan shekara ta hijiriya arba'in, wanda ta yi daidai da ashirin da ga watan biyar na wannan shekara miladiya tara muna nan dai a suratu a tauba ake kira suratu bara'a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta 25 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنتم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم نعم wannan aya mai albarka idan ba ku manta ba shi ne na aya da ta wuce a baya wanda za mu manta bayan don mu ji daɗin juna ta da ta yau jiya Allah maɗaukaki sarki sako ya ba wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga al'umma ƙasa mu kenan sahabai tun daga zamanin sahabai da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har abunan kanmu har masu zuwa gobe har ranar tashin kiyama wannan sako ne na Allah ya tura manzansa ya sanar mana yake kul ji ta ma al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fifita san iyayensu wa abna'ahum da san ƴaƴansu wa ikwanahum da san ɗan uwansu na jini wa azwajuhum da san iyalansu da matan da suka aura wa ashiratahum da danginsu da ɗabi'unsu wa amwalun suka fifi son dukiya da tara ta gaba wasu a kan abin duniya ittarattumuha wanda suka tara wa tijaratun idan suka fi ta kasuwancinsu da neman dukiyansu da ƙarfi wanda ta shauna ta da masu tsoron lalacewarsu idan har musulmi suka ta masakina gidaje da gasa wajen gidaje da zuwa dukiya mai kimbin yawa miliyoyin naira wajen kawai gasan gina gidaje gidaje irin wanda suke so idan wannan ne suka fi so a rayuwansu sama da Allah taimaka wa addinin Allah wa rasulihi sama da manzon Allah da kuma taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadi suka shi waɗancan abubuwa saboda taibantawa wajen jihadi na kowane ɓangaren jihadi wajen ɗaukaka kalman Allah Allah ke lallai musulman nan to ɗan jira na wani lokaci za su ga kaskanci a duniya su je su zauna a hakan inji Allah za su ga sakamako fifita waɗannan abubuwan sama da addinin Allah da sunan manzon Allah da jihadi lallai sun tari kaskanci sun tari wulaƙanci sun saya wa kansu ko zaci sai an taka in ji Allah na wani ɗan ke kawai in ji Allah na ba su je su saurara za su gani a kaya a cikin lahu da za su bi al'amarin Allah al'amarin Allah nan da zai zo shi ne kafin su samu rijaye a kan musulmi a cikin zafin musulmi rika ta musulmi rika caka musulmi kama ba sa su jihadi sun fi shi rayuwa kan jihadi rika cin zarafin musulmi kowa bai son ya faɗa su da gidan shi da ya gina mata masu gidaje da su alamar da ya su shi kai karfa yaran nan su kokalo mana iskanci a wannan kasan yan iska yan kaza yan kaza a'a malaman ka ya kamata a samu musu mafita masu kira zuwa ga wannan abun kawai yi shi business din shi da tsaya harkokin kasuwanci shi da yake roni a'a manya-manyan gidaje da ya gina a'a manya-manyan motoci da abin hawa a'a kasuwancin shi zai tsaya in ji Allah subhanahu wa ta'ala a'a ko a ba da 'ya'ya ya fifita son 'ya'yan shi sama da a ce su fita su je su yi jihadi a tozarta annabi a tozarta iyalan annabi a tozarta addinin Allah a wulaƙanta ko da masallatai amma bai son ya ji an ka ƴaƴan shi sun fita ko sun je yaƙi ko a rubuta cikin yaƙi ko masu jihadi bai son ya ji ɗan uwan shi bai son ya ji wani nashi ya shiga kawai ga na waɗansu su je su halaka ya son ya ta ƴaƴan shi da iyalan shi da dukiyan shi da komai nashi to Allah ya ce kasance ya sami duk abin da kuka tara sai an toza ta kuka kare sun toza ta kuma sun gaji waɗanda abubuwan to ne aka yi aka yi in ji Allah Allah wanji ya rufa mana asiri masu irin wannan ajiyar in ji Allah sun zama to fasiki kuma har abin ba zan taɓa kiriyar da su ta fasike mai jiki ba Wallahu la ya hajji kauman fasiki ku musulmi ya sa kuke tsoro kuke nokewa in kuna jin karanci kuke fama da shi kuma za ku iya fita ba ba ku da kayan fada Ku ba ku da makamai ku ne ne Allah ya ce da nasara ku Allahu fi mawaqi kasirati ai Allah ce ni nake ba ku nasara a wurare daban-daban daban can baya ku yi tunani mana adadin ku bai kai yawa ba bai kai yadda ya dace ba makamai ku ba su kai yawan da kafin ba na hasiyanku yawanku tanadinku shirinku ba ku nasara badan. ku nasara a badar to badar da makamancin ta wurare gaban gaban ji Allah militin haku nasara a yayin da yawan ku bai kai shirin ku bai kai tanadin ku bai kai ba tashin ku bai kai ba da kuka kasa a can baya an ce ni na ba ku nasara a wurare daban-daban har ma wa yau mabunai ne suna a yakin bunainu man abin da ya faru dalilin da ya sa ban ba ku da sama a farkon kamtawa ba sai a ta biyu domin yakin ana yi a tsagaita sai a bi dawa a buga kuma kusan kofar ake masu ake ana ɗan tafiya a half time a ɗan dawo haka shi ma yakin wani sa'i akan kafsa akan kafsa sai a tsagaita wuta sai can kuma da a shiga gaba a kai abin nan round in Allah yau mafi na ba a kafirai nasara a kanku da aka dawo na a kuma shi da baku nasara Allah ke to menene in an ci ku fita ku kare addini Allah ku kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ku kare hukuncin ku ku fito da dukiya matasa su zabura kowa yana sai ya kowa zai san ya bani dukiya inji Allah subhanahu wata'ala kuma ne nake ba ku shi inji Allah subhanahu wata'ala wa yawma hunayn Allah ce yakin Hunainu ne kawai Allah yake yayin da kuka fita yaki a ajabakum kasaratukum yayin da kuka yi tukiya da yawan ku kuka yi alfahari da yawan ku yawan makaman da kuka kara da kuka ce yau ƙaryansu wallahi da dole ma mu murkushe su fa kallewan mu fa kallewan mu fa sai Allah madaukakin sarki sai ga musulmai lalle sun manta duk ya yaƙen da suka fi cin nasara a can baya ba yawansu ba ne ya ba su suna ‘yan kaɗan cin nasara to su sun ɗauka yanzu yawansu kuma zai ba su wata nasara wato ko Allah bai sa hannu ba kenan subhanallah Allah ya nuna musu aya ina fata an gane ku Allah yake in ajabakum ba lokacin da ku kai fariya da yawan ku walam tuni an kum shay'an na fariyar da tushiyar da yawan ku ranar bai an fadar muku da komai ba Allahun alaikumun abu da sai ga wanda kuka nan suka yi ta harshe ku kawai yi muku sai suka a suka Allah ya bakan alaikumun abu da masu wato kasa ta muku kunci duk da faɗin ƙasa ba duk da yalwan kasar girman kasa sai saboda harbi da rikita su da kafirai suka yi kawai sai su ga kamar duk duniya ta musu kunci iya nan inda su ba inda za su gudu su ci kawai Allah ta kuma wallaitu mudbirin kuka juya ya kuce yawan ku bai amfani ku ba da kuka juya a kujen kuka tafi kuka tabbatar yawan ku bai amfani ku ba alfahari bai amfane ku ba tukiya ba ta amfane ku ba kuma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi daga bayan Allah ya saukar da nutsuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala al-mu'minina ya saukar da wasu irin nutsuwa ya cire musu rikicewa ya cire musu cewa. ya saukar musu da nutsuwa suka dawo hankalin su. suka gano kuskurensu na alfahari da yawa da tuciya da menene da yawan makamai shi ya janyo musu suka da tsayin su suka natsu suka koma Allah suka yi wa an zala junudan da Allah ya saukar musu da mala'iku dan rauha wanda baya ba sa gane su su ne mala'iku dan da Allah wanda Allah ya saukar musu a Badar Allah ya saukar musu a yaƙin Hulai ne shi ba. dan rauha kafar dirun nan da ba su suka juya kan ka da sun zama mala'i an rikita su an sun zama to jikinai don da wato tsari ma ga wannan ga wannan sun rikice su fi mauki kawai duk inda suka juya tsara ne kansu ne kawai sai Allah ya sanya musu natsuwa natsuwa natsuwa da kuta hankali suka dawo hankalinsu da tunaninsu suka ga hannun kurakuransu da abincinsu sai Allah ya sanya musu natsuwa sai suka sake shirya kansu suka sake tsara kansu suka sake kuma wato a Eh, eh, fuskantar matsiya to Allah maɗaukacin sarki ya ce da nan Allah ya ce wa azzaban lazina kafaru sai ku rika kakkashe kafirai ma mana kuka kakkashe su kuka kakkashe su har kuka samu rinjaye a kansu ba suka kashe sun musulmai ne amma Allah shi Allah ne ya kashe wa asbal ladina kafaru ne shi azabta da kafiran da hannayen ku. dama a can baya Allah ya yake qatiluhum yu'azibuhumullahu bi aydikum ku yaƙe su ki faɗa da su Allah zai azabtar da su da hannayen hannayenku yana so ya dandana musu su da hannayen ku ku musulmi to gashi a nan a hunai Allah ya ɗanɗana musu azaba ta hannun musulmi shi ne tsara da harbi da ake musu ita ce wa zalika jazaul kafirin wannan shi ne sakamakon kafin in ji Allah in ya ce ta ya hada ku da su a kashe su kawai in ji Allah wannan shi ne sakamakon da suka ya dace da su dama sai su ji in ji Allah subhanahu wata'ala malamai sai bayanin hudayu idna malam abu tafsirin a cikin da yake kana mawdi'atu hudaylin bainal muslimin yaƙin hunainu dai ya wakana ne tsakanin musulmai wa ƙabilatai saƙifin wa hawazan da ƙabilu guda biyu saƙif da hawazan su suka haɗu su suka haɗu suka yi majin suka fuskanci musulmi yablugu wasan jaishul muslimina yablugu nahawan isna ya ashara alfan kuma fata an gane ko wato yawan musulmai a wannan yaki wato dubu goma sha biyu ne yawan rundunar musulmai shi yasa suka yi alfahari dubu ɗaya biyu uku hudu biyar har goma sha biyu kun ga maka su ɗari uku ne ɗari uku ne da goma sha uku a manar da suka gan su dubu goma sha biyu da shi da kansu suka ce yau ina ba dai a kusurce mu don karanci ba ba dai a cikin suna a kan mu don karanci ba suka manta dama ai ba da yawan Allah yake ba su nasara ba Allah ya nuna musu aya wa ayyukum tufaina hawan arba'at alaf yawan kafiran su kuma dubu hudu ne kawai musulmai sun ninka su jiki nawa uku ya sa suka kai alfahari da kuma sai ce eh, menene da ka eh, tsinkin da ta rena shi ke kone ma ido abu hudu ai za mu lashe kusan yanzu mu tara mu kasa lokaci a daga dubu hudu fa sun juya dubu goma sha biyu a guje ma mana a guje wata hajji kawai suke yi ba ganin su da ke inda suka shi wani yanki kwari ne haka don kuma duwatsu ne ya ta duwatsu ne a ta sama sai suka ji kawai suka suka shiga kwarin da suka dangara ma mana sai suka rika jin kibiyoyi kamar ruwan sama suka rasa ta ina ne aka rikika su suka fita a guji suka ta kama juna ta su jin runduna ta ta rikice ka yi ta sare ko ta sassare junan ku ku sani ba dokin wanda ya kama da nauyi a faɗi da wasu ta tattaka mutane suna halaka su Allah rufe mana asiri babu shakka duk hudun nan yadda suka suka ci a nan wuka shadda duki ita wato sun cije sun yi kirjiya su dubu ina sakon nan sun yi kirjiya a wajen wannan yakin sannan ta wuta da zafafawa kan musulmi da annan kaza alaihim ala akhir nufuz lil للوثنية fil arab domin wannan faɗa shi ne faɗa da ƙarshe gamawa da addinin gumaka wajen gamawa da addinin gumaka su kuma su yi kirgiyar ne irin ta ƙarshe wannan faɗan shi ne last shi ne a da su na ƙarshe idan fa suka tsaya aka cika tsara a kansu addinin gumaka da bauta gumaka gaba ɗaya addinin an gama da shi an jishe shi yanzu ba zai sake rayuwa a duniya ba shi sa su ma fa suka jan ido suka tilge suka kai ina fata an gane ko ka ta kufi har kabla bada ka kalilin wani a lokacin an yi fatko maka kafin aje na hunayi an yi fasko maka suna gani fa an kwace maka a jikin ta aka kawai gumaka ɗari uku da sittin an ta su an rugurguta su gaba ɗaya sannan yanzu an tasa ma hunayi kuma nan ne inda gumaka kawai kuke yanzu dole kawai su fito jajirce a yaƙi domin su kare ragowan wannan aqidan nasu ta bauta wa gumaka وقد التهم تبعهم المسلمون بكثرتهم وقد أعجبتهم ni بقلتهم العنيفة ke su ga waɗannan dubu hudu su ne ɗan kaɗan amma kirkiyansu da kafewansu ya fi a bada misali kirin kawai hainan adinan ne kawai a ƙarshe kawai zaɓi su ko musulmai ba su da yawa nan sun yi turjiya waɗannan kuma sun yi alfahari da yawa wa kanat aljannatu shirki. wato a kasawa ta farko sai zaman to rigaye yana da musulmai saboda menene saboda alfaharin da musulmai suka yi ba a alfahari ba a takama duk abin da ta fi kana takama kana alfahari yanzu Allah zai gama da kai kawai ina fata an gane Walaki sai daga ƙarshe intahatil ma'arakatu bi nasril mu'minin da aka sace kasawa din Allah madaukakin sarki da bawa mu'minin wal ibratu malamin yake babban darasi babban abin da kamata mu ɗauka da darasi ne da yake cikin wannan Shi ne wato yawa yawa yawan mayaƙa. da yawan makamai ba su ba ne suke ba da nasara ina ba su da abin da ke ba da nasara ƙarfi na cikin zuciya shi ne imani ina fata an gani da imanin su ya rauni ya ɗan suka ɗan cire tawakkali ga Allah suka mai da kaman dogaran su da yawa tare wacce Allah ya sa aka aka nasara a kansu can da Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu suka samu kuskurensu maza suka koma ma Allah suka kuskura ga Allah sai abun da eh, reshe ya juya sai Allah ya ba su nasara da suka gyara imaninsu da dogaransu ga Allah amma yanzu da suka ɗauki dogaransu ga Allah suka rakaye shi a kan yawansu da yawan makamai sai Allah ya nuna musu to karfin imani da tsoron Allah yake ba da nasarar abu ba kai ƙarfin dabarar ɗan adam ba ba yi ƙarfin dabarar ɗan adam ba ina fata an gani ko wannan shi shine yaƙin hudai yadda ya kasance kenan Allah fi sarki kuma ya tubu lahu min ba'di zalika alamai ya ci, sannan Allah madaukakin sarki yana nan garbi ya tafi tubar duk wanda ya tuba a cikin kafiran nan wanda duk ya zo ya karɓi musulunci ya furta kalman shahada ya musulunta Allah ce sai in ya fi masa aikin da ya yi na shirka da bauta ma gumaka da kaɗe yana yi shekaru da shekaru da kuma yaƙe yaƙe da suka yi tunanin annabi suka yi tunanin annabi suka yi kashe musulmai suka yi kashe mummunai suka yi kashe sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ni a shirye yake da duk wanda ya zo ya tuba Ni musulunta ya karfi musulunci nan to ni mai ya kuma abin da ya a bayan ina fata an gani domin laifi ta bari mutum ya sayo masa mai aikin shi fada da manzan Allah fada da sahabi da Allah kuma har ya kashe sahabi a hana addinin Allah gudana a bayan ƙasa a hana ɗakin Allah masu zuwa umra masu zuwa ibada yankin babban Allah ya ce amma ni a shirye ce ga duk wanda ya zo ya tuba ya karɓi musulunci nan ya yi imani da ni ya yi imani da manzon Allah to Allah ya ce a shirye ce a kaki in karɓi tubansa ina karɓan tubansa kuma wallahi duk aika aika ne sai a shekarun da suka wuce Allah shi liman ya sai masa ne cikin minti ɗaya ko kasa da cikin Allah idan dai musulunci da ɗaya ya karɓa akwai kisiyarinki ba wai irin masu yaudara din nan ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala da za ka samu wani fa shekarun da suka kan kafurci sai ka samu ne ya shekara hamsin a kan kafurci sai ka samu ya yi karfi musulunci ne kawai shekaran shi biyar ya a musulunci Allah ya karɓi rayuwarsa sai ka samu aljanna nan da Allah ya ba shi cikin shekara biyar da sau to ka duba irin lutufin Allah irin rahaman Allah irin tausayin Allah irin yalwar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala shi ba ku sani ma za ya falu lahu bi azabikum in shakartum wa amantum nace ne rika na na azabtar da ku matakan kun kashi musulcin nan kuma kun kun gyara imanin ku abu ba haka Allah yake rahamarsa wani wallahi shekara ɗaya zai a addini ne ya samu aljanna sai kuma ta yi shekaru hamsin tana sallah tana sallah tana azumi da shi ka jefa shekarun wani ce maka shekarun shi ta yana azumi watan ramadana ce maka so sittin ina azumi watan ramadana duk mana an shekara nawa an shekara sittin. na? Eto kafin ya fara azumin ya fara azumi, ta a lokacin alkalin yi bai hau bai hau kan mutum ina fata an gane to amma wallahi sai kaga Allah ya ɗauke sarki ya shirye shi zuwa ga musulunci nan kwata ya kaga wani shi ne a cikin shi ne yara sauƙi kawai zuwa aljanna ta lahi ya yi ta shan burkutun shi ya yi ta ma'asa iri-iri ya wuni a kuma ya tashi saboda kusurna duk wani da a dan wani kuma Allah da shi ake yi da kashe musulmi da kare hanyoyi da duk wani da fashi ma mala wallahi da can da Allah ya shirye shi da karan shi ɗaya a musulunci ya mutu ka gamu da shi a kofar arzika shi ma ya gamu da kai a ka bullo ba can na san ba kamar ce kai shi ma zan wani inda za ka shi. aljanna ce na ina ba ta an gani Allah da Allah sun sallar na ta ga muku wani hadisi yake Allah yana gariyan mutum biyu so ne mutum biyu ya rasu ya ce a'a musulmi da aka je yaƙi da jihadi kafiri ya kashe shi ya yi shahada ya shiga aljanna shi ma kafirin nan gaba bayan shekaru Allah shirye shi zuwa ga musulmi shi ma a je wani yaƙi da shi wani kafirin ya kashe shi to shi ne idan aka ɗauka musulmi aka taɓa musulmi da kiyama zai fita aljanna ya sa kafa a kofar aljanna zai shiga ke nan sai ya ga shi ma wannan ya sa kusa ya sa kafa duk da su shiga cikin kusurkusan su wannan salli wannan ka ta musulmi da aka fara a ce kai ina za ka me ka aka san ba ga wajen kusa can haka ba sai wanda da shi ke kai na ina za ka ita ai aljanna na shi ma na zan shiga ta aka ya aka yi sai a yi dariya wanda za na ma fi duɗin min ghillin ikhwanan na ce hasada da siyayya duka to Allah a wannan aka ce na dare su kai kai aka yi ka zo nan kuma aka yi ka zo nan na ne ka yi ji ba wannan ina fata an gane ko Allah ubangiya muna muwafaqa Allah Allah ka mu dace to a nan lokacin Allah ma lokacin sai kina dariyan yana dariyan su kuke ya mutu ina a kusa shahada don ta abin da Allah ya daga baya ba ya shige shi to shi sa kuma za ka ga ka mutu a filin daga wata a kiyama ka tashi sai ka ga dan ka abokin da kuka yi jihadi nan kai har kai shahada kake aljanna sai ka ga ai a tsayar shi wajen mutu haka ta kai na ai wata abokin mu ne sai ai mutumi da mu ne tare muka jihadi a ce ai da kan mutu san abin da yayi a baya ba da ya kai shi can wannan kuma da ya mutu mai san abin da ya fashi ya zo aljanna shi ma Allah yake shi da bayinsa kuma haka an gane ko ala ayi halin da Allah ubangiji ya sa mu cika da imani ya kyautata karshen mu ya sa mu fi karfin zukatan mu da kuma shaytan na'am يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقرب المسجد الحرام ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيهم Allah cikin sarki ya saukar da wata doka yake ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da annabi da sami da kira yace innamal mushrikuna najisun su fa mushrikai ba komai ba ne su jasa ne mushrikai jasa ne ba su bauta wa gumakan da jasa ne najasa a Na najasa a wajen sunna Na najasa ne su a wasu kwata da suke kai Ƙazamai ne da ne in ji Allah datti irin na shirka datti irin na kafurci saboda Allah ya so da kace fala yaqrabul masjid al harama kada su sake kusanta masallacin Ka'aba daga yau in ji Allah ba da ajin hada bayan wanda shekaransu da suka zo wannan bauta goma a kasuwa. bayan wannan shekaran idan suka gama harkar su da shirka suna suna da lokacin ziyara kaban shekara shekara shekara shekara kamar yadda na gaya muku gumaka ɗari uku da sittin ne in sun zo kasashe da ɗaya sun zo ta kowa da nashi gunkin kowa da nashi gunkin ya zo ya bauta mai kowa da irin kalan gunkin shi haka za ka don su a karkafe a wannan dandalin ka a Allah ce to bayan wannan shekara da suka zo in wannan shekara ta tafi suka gama abin da suke yanzu a cikin daga yau ka su sace kusantar ka'aba a tsarkake ka'aba a tsaftace ka'aba a bar ka'aba kawai da tsafi na wal'afi na warrukka isujud masu tawafi masu bauta wa Allah masu sujida masu tsawa amma kafin da yau shi ke nan daga wannan in sun gama tattara nasu ina su inji Allah fala ya tsarabul masjidal harama kada ku kusanci ɗakin Allah mai alfarma ba da amin bayan wannan shekara wa in kuntum ku kuma musulmi idan kuka ji tsoron waito ai idan ka hana su zuwa kasuwanci da ake yi da yanzu misali idan lokacin aikin hajji yayi aikin hajji yayi yanzu idan za mu fiti musulman duniya wani sa ya ga mutum miliyan biyar ne suke tafiya duka idan aka siyasta wani mutum miliyan biyar wani sa'i miliyan hudu ai economy da aka yi ke karuwa ko ba haka ba ai tattalin arzikin su yake karuwa karuwa za ka ajiyar za su samu a gidajen haya gidajen haya da za a samu alhaji kawai idan aka yi kowane alhaji misali a dubu za a biya masa har ya gama a maka ko madina to dubu ɗaya na farko ce ta five million ina fata an gane ko duk lokacin da ka sha lemun kwalba lemun kwalba na riyal ɗaya duk wani alhaji da ya sha lemun kwalba na riyal ɗaya sai ka ce ɗayan nan fata ne 5 million kwalba nawa mutum zai sha kwalban pepsi ko kwalba ko laban alfara'i wani nonon su ne madara akwai abin nan abin da alhaji ya saya ba, an yi hata mi 5 miliyon ka sayi abinci yau ka sayi gobe ka sayi kaza ka sayi shinkafa kaza ka sayi ayaba ka sayi inabi ka sayo gadino in aka gama a cikin zan sayi kuma araba ka sayi lahiyar ka sayi abinan billions of riyals nawa ke samu to yanzu misali sai Allah ya saukar da dokar kar a sake zuwa haji ya ba da umurni ina fata ana gane ina buga mana misali ne to su a lokacin maka lokacin nasu da tattalin arzikin su ya zartar da yawan menene ziyara ziyara da ake zuwa shekara shekara suna wannan hajjin nasu na shirka to suka samu arzikinsu su sai da kayansu arziki na shigo musu matuƙa sosai Allah ya sa doka ya ce to daga yau har su sake zuwa Allah da yake shi ne mahalicin mutane mahalicin zukata ya san kowa abin da zai shi a zuciyarsa to ya Allah abin da muke ɗan sayarwa kuma wa zai saya mana ya Allah ai sanan muke samun kuɗin shiga sanan muke samu musai da hajanmu mu sanan eh, eh, tattalin arziki ce karfafa kamar Allah dama Allah ya san abin da ke bukata kafin ka kusa abu Allah ya sani sai Allah ya rika za su amsa ma yace ba in khiftum ailatan idan kuka kuna ganin kuna tsoron talauci al'aila shine talauci in kuna ganin kuna tsoron talauci talauci ba su zo ba ku talauce ba za ku samu arziki ba Allah ya fa sawfa yughni min fadlihi ni Allah na san hanyoyin da zan azurta ku da falalata ba sai hanyar su in ji Allah ni na san hanyoyi da ni zan azurta ku da falala da da rahama ta in ji Allah in sha'a in ga dama in ga dama in ga dama in ce kowan ba zai shiga ba kuma ba su shiga ba in ga kuma ba musulunci ina fata an gane ko Allah shi na fada mu muku haka ba komai da kuma za ku shigo ba ina hana in ba ku yi musu to amma Allah yake in kuka yarda jiran azarta ku da falalata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yusamu muku mafita wa yarzuqhu min haythu yaqdir inda da babal amani in Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah lalle shi Allah madaukakin sarki alimun masani bisa dukkan abin da ke kana hakimun kuma mai hikima ne wanda ya iya hukunci ina fata an gani wannan haramcin shiga maka da mushrikai an hana su ne a shekara ta tara ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san da ya hijira shekara goma ya amma da yaron wannan dokan hana mushrikai shiga makka inda da haramai a shekara ta tara bayan da shekara shekarar da walayun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki da ya saukar da wannan doka to bari mu gani tun yanzu babu kobo zai shigo musu ta dalilin wannan dokar kuma Allah ya ce shi ya san hanyar da za a su ba za mu ga hanya a nan gaba قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون wani sọ, wata hanya da Allah ya ce zai ba su shi jizya kafin kowa sai an sa mai haraji ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya qatilul ladina na yu'minuna billah da ku musulmi ku ƙi kakurai da ba sa imani da Allah ku yaki mushrikan da ba sa imani da Allah la yu'minuna billahi waɗanda ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ba sa imani da ranar lahira ba su yadda za a mutu a tsaya gaban Allah ba ba su yadda cewa akwai wata rayuwa bayan an mutu ba ba su yadda da cewa akwai hisabi bayan an mutu ba ba su yadda da cewa akwai wata aljanna ko wani ukun musa ba wanda ba su imani da wannan ranar ba ko ba su imani da Allah ba ku yaƙe su sannan bayan ba su yi imani da Allah da kuma kiyaman ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su taba haramta wa kansu abinda Allah da manzansa suka haramta musu ba kuna cin mushe su ce in za ka yar muna so kana so ka yar mutu kana gan shi za ka yar saboda kai an haramta muna so alaji ko ibrahim mu muna so ah, wannan zakaran ina za a kashe shi ya mutu a wasu kawai da su ba su haram za su ci tage za su ci kare za su ci maciji za su ci annabi duk wani abu da Allah ya haramta shi to ba su taɓa haramta wa kansu haramun a wajen kai abunda da bai shiga hannunsu ba kawai amma in yake ga hannu ba ina fata an gani ko wala Allah wa rasulu ba wa abinda Allah da manzon mu sune riba sune shan giya sune sune sune duk wani abin da ka sani da kasa sannan wala ya dinuna dinan haƙƙi ba sa yin addini na gaskiya ba sa yin addini na gaskiya duk addini su na ƙarya ne kawai in Allah maɗaukacin sarki min alladhina utul kitaba ko haka har da waɗannan yahudawa da kiristoci da za su littafi yahudawan da za su a taura da kiristoci da za su injila su ne ahalul kitabi ku yaƙe su inji ji Allah domin ƙarya ne ba a kan addinin gaskiya suke ba sun ji su tashi sun ji su tashi ku yaƙe su sai kun lawanta su har akai kai lokacin da ta rika ba da jizya an da hannu da hannu wahun sabi runa suna tsarkatattu jizyar malamai sun yi bayani ta kamar haka ita jizya ita ce haraji da za a sanya musu idan aka zo ana raba su gida uku masu fiya masu cikin cikinsu ana sanya musu gwamnatin samun su zai yawan su. wanda suka samu su tsakatsaki ne a sanya musu gidan waje wanda ke samu su can ne a sanya musu wanda suke da kasuwanci da hankoki na kasuwanci da an sanya musu haraji ta da za su bayarwa banda mata ba a samu su jizya a musulunci banda kananan yara ba a samu su jizya banda tsofaffi ba a sanya musu jizya sun da waɗannan su ne suna. su ne rauna na ta an musu sauki su amma mafiya ƙarfi da ta sanya masa haraji da rika bayarwa malamai malam yake aljiziyatu ita jijiya tana ɗaya da cikin menene wato hanyoyin samun kuɗin shiga masu muhimmanci a cikin baitulmalin daulata daular ta musulunci jizya tana daga cikin menene source of income na daular musulunci mai muhimmanci kwarai da gaske wa kanar hajji bariba ita wannan taron ta tawahu da a can ana sanya ta bayyana kamaniyata wa arba'ina dirhaman wato dirhami da sakin jirhaman wa tsaye ashirar dirhaman minimum shine jirgin goma sha biyu zuwa arba'in da takwas lil farjin wahid da kowane individual kowane mutum da haka zai rika bayarwa su khazu min yahudi ana karɓar su daga yahudawa Wannan nasara da kiristoci da man fi hukmihim da waɗanda suke a matsayinsu masu bin aƙidansu وكانت واجبة على الذكر البالغ الصحيح الجسم والعقل wato wannan jiziyar wajibi tarar a kan kowannensu namiji da ya balaga kuma mai lafiyayyen jiki wanda zai iya nema wanda yake da lafiyan yin sana'a ya kawo to su aka kora ma wannan taron amma fi sharɗi an ya kuna lahu ma ya fa'uhu minhu da sharaɗi idan yana da dukiya dole zai bayar a alaihi an farlanta masa dole ne ya ba shi amma wa ufiya min sabu wal asfal wa shuyuk an yi ma mata da dattawa tsofaffi da ƙananan yara a su ba a karɓa daga ƙarinsu li'annal harba la tu'lanu alaihi domin su ba a yaƙi ko yaƙi ya zo su tsire irin su ba a kula musulunci ya hana a kashe mace ya hana a kashe yaro bai ya hada a kashe tsofaffi ina fata an gani ko ba irin namu faɗan mu na yanzu ba suna kana mun ma wallahi sun mu rama sun kashe mana yara mu wallahi sun mun kashe nasu sun kashe mana da mu ma sai mun kashe nasu wata irin namu kawai an yi mai mora da kawai ba wani tsarin jihadi ko yaki bane ina fata an gani ko Allah ya da muka yi a sannan kuma duk wani makaho da na ƙasassu su ma a daga cikinsu ba duk wani na ƙasashe daga cikinsu su kafarai shi ma ba a karɓa kamar makaho gurgu kuturu da makamanci duk wani na ƙasashe illa idza kanu abiya sai in su daga business to ana karɓa in ba kawo ne a jirgin duk shagunan nan naki to dai ku ta ƙi kawai inda suna dukiya da business da suke running kasuwanci da suke gudanarwa suke kawo musu kuɗi kuma ana karɓa duk da kuma kasashe ne ina fata an gani ko Allah ya yi ni al-fuqara wal masakin wal arqaqu lam yakun yutalabu bihi ar-ruhban hakanan ma fakirai da miskinai daga cikin ba a karɓar ba su sana'a da za ta ba su hakanan ma bayi wani bawan wani ne kuma ba a wajabta musu ba da wannan taron cikin jijiyar hakanan su ma arbubal haka da irin malaman su idan malaman kiristoci wanda wai sun su sun ce ɗan zuhudu wanda su ba sa sun killace kansu a kan daji sun shiga wani gu sun killa kansu sai ibadar kawai ba su da sana'a kawai sai wanda annabi cewa la la rahabaniyata fil islam babu wannan rahabaniyar ciki irin wanda ke kawo auren mata ba su ba su ne su kawai sun kaɗaita a kan kawai to su ma ba a karɓa daga wajen asalin shi jizyar da ake karɓa daga hannunsu wata tara ce tara ce ana cikin jizya a bari ba tara ake wajen mutane ana ba su ne saboda suna rayuwa da musulmi suna rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin musulmi eh? musulmai an ta musu da sadaka ta zakka wadda su ta zakka hanya da samun menene kuɗi shiga na daular musulunci zakka sannan ana bada kuma su yi ganima suna fi an wa'alamu an ba maganin shi shayin fa'in lillahi ana lillahi khumsahu wa lirasuli ana samun kuta khumsi na hada hadarima sai musulmai ne ai suka zo suka yi fada har aka samu wannan ganima da aka cire 1.5 nan zuwa ga eh, treasury na musulunci da zakka ana bayarwa sannan kuma ga kafara idan ka kama mutum eh, idan kafara ka kama shi akwai wanda za ka yanka za ka bada rago za ka bada hadaya za ka fitar da abinci ga zaton da kai idan aka yi azumi za a tara zaton da kai a bayan shi ma duka economy ne a cikin tattalin arziki na musulmi domin idan kana kai wadata kaga daula ta zauna lafiya kuma musulmai su ba da contribution da yawa ga sadaka da ake bayarwa suna ba da gudunmawa sosai wajen abina eh, wajen karfa kula musulunci ka sai kan su da su ba musulmai bane sai a bar su su ana kallon su babu wani gudunma ba su bayar kafin da suke zaune din a karkashin gwamnati da suke zaune din su ma ba su gudunma da aka ta musu menene su rika ba da su ma wannan su rika ba da eh, ba shi ba shi ne a wannan eh, jizya da kuma tara ina fata an gani ko domin ba yaki duk kasan ɗaya ne misalin za su ba da cikin dalilin lahi za su fitar da zaka za su fitar da zaka, za su fitar da wannan su fitar da wannan idan musulma ya yi kafara ma zai da dukiya zai fitar da kuɗi fitar da shi nan ga wannan su fidda shanu su bayar wannan su fidda haƙi su bayar wannan su fidda kuɗi su bayar wannan su fidda kaza wannan su fidda kaza sai ya zama to ana zaune da musulmi da wanda ba musulmi ba amma musulmi ne kawai suke ba da contribution suke ba da gudunma wajen tattalin arziki kasa su suna da wajen ba musulmai ba ne su sai dai a kalle su da ido ba za su ba da wani gudunma ba shi yasa su suka kai in musu ta wajen ta su kuma su ba da جزية عن يد شين أنا ما لا anan وكان الأساس في فرض فريضة الجزية حماية أهل الذمة ودفع الأبوان عنهم لأن أهل الكتاب ومن في حكمهم لم يكلفوا آه، الحرب أو الدفاع عن أنفسهم أو غيرهم فكان من العدالة أن يدفعوا هذه الضريبة نظير الحماية والمنفعة ونجيبك بفقه بمراتب الدولة العامة وإنها في مقابل ما يؤخذ من المسلم فإن المسلم يؤخذ منه خمس الغنيمة والزكاة وصدقة الفطر والكفارات dan mutum ya yi zunubi wajen ba da wata kafara duk dukiya musulmai suke bayarwa da wannan ne ake titi ake waɗansu abubuwa ake sa wuta na cinci to su ma sai a karɓi wani abu tun da duk da ana haɗuwa a amfana a wannan kasan shi yasa fara wani ta musu ba da su ma wani iran da wani ya musulunta to sai yanzu ya zama to musulunta ya rika bayarwa ta zakka ko ta sadaka dan kuma yana kafin shi bai musulunta ba sai ya rika ba da ita wannan taron a matsayin shi na ahlul kitabi da makamantansu wannan ita ce yanda ake bayar da ita kenan hatta yu'tu jizyata bi yadi wa hum saghirun kaga Allah ya nuna wato hanyar samun na farko tunda Allah ya ce kada shirkai su zo maka daga yau su shigo harami idan kuna ganin za ku talauci da kayan kasuwancin ku da ake saya to Allah ya ce to sun haɗo kuɗi duk shekara suna kawowa wa baitul malin musulmi kaga an samu madadin da abinda hukunci da ake yanke shi gabanin musulmi kuma a gani ba yawa to wannan shine da fata wannan ubangiji na muwafaka ma'am san yayi na'am to Allah ubangiji mana muwafaka lokaci ya tafi kenan ba tambayoyi kama haka samu yana sauri Allah ta musu kan imani da sasu kuna ta hanyar da ido ya tafi awa ɗaya ta tafi Allah kyautu ta ƙarshen mu takarda ta farko ta ce assalamu alaikum Allah ya tsara malam lafiya da sauran al'umma baki da Allahumma amin malam dan Allah ina neman ƙarin bayani ne akan maganar da aka yi jiya wanda kace ya kamata tabbata ce fatin a ana su sanya doka domin a riƙa zartar da hukunci kisa akan shigo da kaya kamar yadda ake a kwanci duniya don Allah malam tana magana a kan kwaya ita kadai ko hadda sauran kayan shaye-shaye take magana sannan daga ƙarshe ina neman addu'a a wajen malam duk abubuwa na da suke sa maye wanda suke rikitar da kwakwalwa wanda ake kiransu drugs wanda su ɗan abin nan eh, ndla sun san irinsu wanda duk ƙasar da aka shiga da su su yanzu abin nan suna halaka kaga misali kama a Thailand su Malaysia su waɗannan kasashen ai ana akwai biya a wajen akwai biya a kasan suna shan giya ana san giya ma wannan hotel ba irin wannan ba su sun san wanda in an shiga da shi wannan hatsari ne mutum idan ya tashi kamar dabba zai zama kuma mai kifa wild animal dabban daji mai kisa kawai bai sauraro mutum sai ya halaka mahaifinsa ya halaka iyayensa ya halaka ɗanan ya halaka iyalansa ko sun san irin waɗannan abin kwayoyi da duk duniya sun haramtawa sun haramta su sai mu duk irin wannan kidnapping sace-sace albarkin da muke gini gaba ɗaya sakamakon wannan shaye-shayen kwayoyin ne a sakamakon su ne sannan a cikin a abin abubuwatul khams wato waɗansu abai guda biyar da Allah ya tuku manzanni don su ya saukar da littattafan samaniya don kare su shi ne kare rayuka kare dukiya kare rayuka kare dukiya kare addini kare dukiya fes, kare rai kare rayuka kare addini kare dukiya kare mutunci sai kare hankali kare hankali ta kake ganin ita jiya tana da komishin da kika musamman a shari'ar musulunci idan mutum ya sha ta ana masa bulala tamanin aka samu sawa'un ya bugu ko bai bugu ba dai na an an jita ya sha za a masa bulala tamanin domin idan ta fitar da mutum za ka ga yana abubuwan da ba Allah ya haramta ta yake rijisun amalin shaitan kazanta ne da ne daga cikin ayyukan shaidan kuma za ta hankali da mutum yanzu yanzu irin su kokin irin su abinan manyan kwayoyi su samu su ne kika su ne za ka kama mutum a kasashen waje zartar da hukunci domin su sun san hakkin kare ɗan ƙasansu yana wunan su kuma Allah ya tambaye su guji tsiyama kuma nan ɗin da ta samu wata ba a hana wannan da zai za ka sha ka yi kisa ba a kamawa sai a kama wani sa'i a shigo da buhu a kama duk da muna son mu amfani da namu sai ka ga misali akan shi da buhun shinkafa an yi an samu da kwasa har an kashe buhunsu akan shi da shinkafa ko shi da mai ko shi da duk da shi haramta abu doka ne mutum ya hana saboda na cikin ya samu amma fina-finan ba ka rikin su an yi dokan shigowa da su kwayoyi da waɗannan abubuwan ana gani an sa dokan kisa a kansu duk ya shi ba a yadda ba ya shi ba a yadda ba saboda hankalinsu don ne a cikin a ake kallo cikin da yake faruwa a nan wallahi sakamakon nan shaye-shaye ne a ta an gwani mu a nan duba al'umma duba matasa ba ɗayan da aka lalace ta kuma matasa yin arewa gaba ɗaya a taro maka su a fili a ware waɗanda kawai sun sha ba su da hayacinsu sun fita hankalinsu kawai ba su da fita ba su da mai nan gaba a tara maka su a fili a fili babu fita babu mustaqbal mata yawanci haka samu suwaye filan kawo su aikin ba mai shan ba waye ke kawa har ya ba shi ya sha sai ka ga an kama mai sha an fiki da shi an kulle shi an an abin an rufe shi waye yake bashin shi ya fi laifi shi ya fi laifi wannan shi ne Allah ya yi kuma asiri assalamu alaikum ah, amsar bashin gyaran gida daga bankin gina gidaje da federal mortgage bank ya halatta domin shi ma akwai interest dai babu yawa ah, interest interest na kawai Thank you. shi ya halatta eh, wannan shi ba a gaskiya ɗan su malamai sai ta tsari suka shi duk abin da ya fito daga gwamnatin ƙasa ga ɗaya wanda kana da haƙƙi yana da haƙƙi aka sanya wanda sai an ɗan ba da wani abu waɗansu malamai suna shi cewa babu laifi suna cewa babu laifi in dai dukiyar ƙasa in dai dukiyar ƙasa kuma ina da wata hoto akwai yanzu shi a ya faru gudana na ce abin da za a bayar akwai da musulmi da ya kawo da babu kiki na sa akwai wannan shirin da ɗan da ya bazu da kiki idan an kai koke-koke da shi shugaba cewa abin da ake bayarwa su dan na ɗan gaba ɗaya abin da yake hana musulmi fa ji daɗin tafiya shi wannan ƙarin kuma addini na shi ya haramta akwai akwai tsari da aka fara yin yana gudana inda zai karɓa a za a karɓa a bayar ina ji ta hanyar jaiz bank na alamta na karanta a cikin kuma na san an tattauna wannan abun kwarai da gaske wasu alamai suka ce in kai ka kaci gaba ɗaya haka dukiya haƙƙi ne na musulmi da haƙƙi ne na wanda ba musulmi ba amma gwamnati gaba ɗaya ta sa in ka karɓa haƙƙi ka ne amma za ka karɓa sai ka ɗan ba da wani abu aka ce in dai dukiyar daula ne haka kasa ne gaba daya wanda ɗan ƙarfin babu wani abu domin wurin su malam suna cewa shi tsari mutum idan ka karɓa shi da yana komawa yana koma a jihun shi federal ne al'abu da aka tsara na ga waɗansu ba da fatawa kuma in ban manta ba kamar shekaran jiya wancan akwai shek ibrahim khalil na kano hafizahullahu ta'ala da shi ma ya ba da ya tsara haske akan wajen ce. babu wani laifi irin da gwamnati za ta turo da ga shi nan ta banki ka za ta gu ka za a ji a karɓa to yace babu laifi da wannan tsari idan ban mai kuskure fahimta ba idan kuma na mai kuskure fahimta wala ya ci mu malam ya ne wannan shi ne Allahu a'lam shi ya halatta mutum yayi salatu tarbi a lokacin sallar walaha domin ya samu ladan biyu Allahu a'lam ko ne zai nan amalu duniya ko ne ta daban da yanayin ta daban da abinda ake karantawa daban ko ne a yi shi a lokacin shi daban-daban haka da ta wuce ce assalamu alaikum mala ya halatta idan malami mai tafsiri ya faɗi wani abun mamaki ko sha'awa masu zo su ce Allahu Akbar ah, haka na Allahu mai kake ba a ce a ce ihuhu wanda kuka so a faɗa ina ba ta an gane ko sai kake so a faɗa suna Allah aka kira a Allah Allahu akbar ko a ce subhanallah ko ne ta abin nan na ba ta an gane sai ban ga wata matsala a wannan ba insha Allah akramakallah ah, wani sa'i wani sa'i akwai wato sabawa, musulunci rayuwa a cikin shi za ka baki na musulmi idan zai furta zai ce maka ka ji abin da shi furta maka yawanci wani tasbihi ne wata kalma ne wani a cikin da wani sunan Allah irin wani ne Kada ka ka ce la ilaha illallah kaga abun abun rikitarwa ina fata gane wani ba musulmi zai ci Jesus abun ka saba rayuwa a kan shi kawai na za ka jesus jesus na ne shi ne kawai a baki shi ne a baki kowa yakan furta abin da yake abin nan an ka furta ilimin shi kuma ai ashar mun san yadda da idan mutum ya ga wani wani shi ka za ya duka ashar ina fata a gane saboda haka alhamdulillah mutum ya saba da azkar da ya ga wani abu ko Allah Allahu akbar ko subhanallah ko la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan abun alhamdulillah azkar ne duka dai a cikin sunayen Allah ne alhamdulillah ta manzo Allah ce la yarzu lisanu qadran da ya ya ya bishe ya zama cikin sharaf da wajen ambaton Allah addu'o'i ina roƙon addu'a Allah ya ba ma yaro na Allah ya ba ma yara na mazaje na kwarai Allahumma amin shi saukar Qur'ani sun san hadisai gwargwado wasu sun kusa gama karatun littattafai da injiniyarin a kasar dubu biyu Allah Ubangiji ya fiya maka bukata Allah ya ba su na kwari masu addini Allah ya ba su ba su mutunci shi harkar aure yanzu sai a hankali fir an daura fir an dawo gida ta fata an gane ina da mota haka tana kai kayan amarya in ka san wata tana ka opposite ta kwaso ne da su in kayan suka fito da abun sai ka hasa da sai abun nan addu'a irin wannan ba addu'ar da tafi tana yana da cikin masu muhimmanci musamman ƴaƴan ka kuma Allah ba su mata yin gari sannan su kuma matan Allah ba su nan gari wallahi addu'a ce mai kyau kun ga ga karatun zamani sun yi ga likitanci da abin da injiniyarin sannan kuma sun hadisi ƙur'ani ga hadisai ga addini ina fata an gane ko yawa idan kai ba ka yi a sani babu lambar waya wani kar wani ya biyo ni yawa ba lambar waya duk biyu ya bayar sama yawa amin amin Kala ina karan addu'a daga ga mahaifiyata da suke fama da ciwon wato wato ciwon shanyewan jiki kenan yau shekara goma kenan Allahu Akbar Allah abin ya sa ka fara ne a gare ta ta lafiya kuma Allah ya ba ku lafiyan tsawainiya da hikima da ita Allah ya mana albarka gaba daya Allah ya samu gama da wannan duniya lafiya Allah ya maɗaukaki sarki ya bawa duk marasa lafiya mu lafiya wanda suke gida da wanda suke kwanci a asibiti da wanda ba sa kwanciya a asibiti ba sa kwanciya a gida suna yawo a suna da shi suna ganin su ma a ce kalau ne a sai duk akwai ciwon dai Allah wanda ya yaye mana ba mu lafiya da za mu bauta wa Allah ba lafiya da kuma za mu saba wa Allah ba Allah ya hana wasu lafiyar mu ya samu ita sannan mu yi amfani da ita wajen sabawa Allah wannan butulci ne Allah ban ya ta mana ya mana albarka ya bamu ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da yi wa kowa albarka wajen neman halaliyarsa Allahumma ya jami islam al-muslimin wa illa shirka al-muslimin shir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a jini ya kawiyu ya aziz ya rabu karim ya arhamar rahimin amma azinu kusa takwa يا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أخرج إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وخرج إلينا الكفر والفسوق والإسلام اجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين